Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa gwamnatin tarayya ta bayyana damuwarta game da halin matsi da 'yan Najeriya suke ciki. A wani labari na daban kuma Jonathan ya buƙaci 'yan takarar shugabancin ƙasa da su mayar da hankali kan batutuwan ci gaban al'umma a yakin neman zaɓe. har yau akwai rahoton da ke cewa amnesty international ta koka kan yadda ake rusa gidajen marasa galihu a garin abuja idan muka je ketare kuma za ku ji cewa a karan farko za a rantsar da mata bakwai a matsayin gwamnoni a ƙasar kenya da ƙarshe za mu kama labarin wasanni inda za ku cewa an kammala tsara jadawalin kofin zakarun turai na shekarar 2023 To kanin labaran namu kenan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta damu matuƙa kan halin matsin rayuwa da ake fama da shi a ƙasar nan musamman ma na hauhawar farashin kayayyaki. sakataren gwamnatin tarayya Bos mustapha ne ya bayyana hakan ranar alhamis yayin karɓar wani daftari na sake duba ayyukan ma'aikatan gwamnati da aka kafa bayan gabatar da rahoton kwamitin oron sanye kan sake fasalta hukumomin gwamnatin tarayya tsakanin watan oktoban shekarar 2012 zuwa watan oktoban shekarar 2022 Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta damu game da halin tsadar rayuwa da 'yan ƙasar nan ke ciki, inda ta ce tana yin duk abin da ya kamata domin sauƙaƙa abubuwa. Bus Mustapha ya ce mambobin da aka bai wa aikin sake fasalta ma'aikatan gwamnati na da hazaƙa da kuma ƙwarewa da za ta taimaka gwamnati wajen shawo kan tsadar rayuwa da kuma wasu matsaloli. ya ce gwamnati za ta yi aiki da shawarwarin da kwamitin ya bayar wajen ganin ta yi amfani da albarkatun ƙasa yadda ya kamata. To tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madisambo haɗa da wasu jigajigai a Najeriya sun buƙaci 'yan takarar shugabancin ƙasar da su gudanar da yakin neman zabensu kan batutuwan da suka shafi al'umma ba wai ɓatanci a tsakanin su ba a yayin da babban zaben shekarar 2023 ke ƙara kusantowa. har wayo sun kira ga magoya bayan 'yan takarar da su watsar da duk wani bambanci da maganganun ɓatanci kana su kula da haɗin kan ƙasa. An yi wannan kira ne a yayin taron tattaunawa kan abin koyi da tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji, Janar Ibrahim Babangida ya bari wato IBB Legacy na shekarar 2022 a birnin Abuja. Kuma cikin waɗanda suka halarci taron akwai ministan babban birnin tarayya Abuja, Muhammad Musa Bello, mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Labour Party, Yusuf Datti Baba Ahmad da ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar SDP, Adewole Adebayo da sauransu. tun da farko dai shugabar gudanar da taron tattaunawar aisha babangida ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su tabbatar da cewa ba wai kawai shugaban ƙasa da ya dace kadai za a samar a shekara mai zuwa ba har ma da tsarin siyasar da ya cancanta. taron ya samu halartar fiye da mutane 500 ciki har da jami'an bangaren ilimi shari'a ƙungiyoyin fararen hula 'yan jarida da 'yan siyasa To a ɓangaren siyasa kuwa ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar a ranar Alhamis ya gana da gwamnan jihar Rivers Nelson Wike a birnin London a ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin su. A rawaito cewa Atiku ya roƙi Wiki akan ya bashi goyon baya a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023. Wani makasancin gwamnan ya ce Atiku ya amince da dukkanin buƙatun Wiki. a ranar Alhamis ɗin da ya gabanin ganawar tasu. Shi ma tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya gana da wiki a birnin London ɗin a ƙoƙarin samun goyon baya ga ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi. Baya ga wiki da Obi a tawagar gwamnan jihar ta Rivers yayin taron akwai gwamna Seyi Makinde na jihar Oyo, sai kuma Samuel Otom na Benue, Okezi Ifezo na jihar Abia da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Donald Duke. wata babban majiya da ke wajen taron ta ce gwamnan jihar adamawa a amadu dare shine ya raka tsohon mataimakin shugaban kasa wajen taron duk da majiyar bata bayyana bukatun da wike gabatar ba amma dai ta ce atiku ya amince da cika dukkanin bukatun gwamnan To har wa yau a fagen siyasan mai magana da yawun tawagar yakin neman zaben Atiku Abubakar wato Dina Malaye ya kalubalanci takwaran shi na tawagar yakin neman zaben jam'iyyar APC Festus Keyamo da ya biyo hanyar Abuja zuwa Kaduna ba tare da jami'an tsaro ba. Hakan ya biyo bayan batun da yi ne kan cewa zai iya tuki daga Abuja zuwa Kaduna cikin kwanciyar hankali. Keyamo dai ya faɗi haka ne ranar Talata a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na Channels. Yayin martanin lokacin da ya bayyana a cikin Daily Politics na tashar Trust TV, Melayi ya ce inda dai Kiyamo ya yadda da kanshi to ya karbi kalubalen da ya jefa masa. Idan ba a manta ba dai hanyar Kaduna zuwa Abuja na ɗaya daga cikin hanyoyi masu hatsari a ƙasar nan, duba da irin har-haren da 'yan ta'adda ke kai wa mutane a kanta. To wata sanarwar haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International da kuma unguwar Dubai na Durumi Three Village ta ce ma'aikatan hukumar birnin tarayya Abuja da sojoji da 'yan sanda da kuma wasu jami'an tsaro sun shiga unguwar Dubai na Durumi Three da motocin rusa gidaje. sanarwar ta ce a ranar 17 ga watan Agusta ne jami'an suka je unguwar inda suka rushe gine-gine da dama ciki har da gidaje da kasuwanni da coci da ma masallaci. sanarwar ta ce a lokacin da jami'an suka je unguwar sojoji da 'yan sanda a cikin su sun rinka harba barkonon tsohuwa a unguwar lamarin da ya cutar da wasu mazauna wajen wasu daga cikin su sun samu rauni yayin da barkonon tsohuwa kuma ya yi wa yara da dama illa a unguwar a cewar sanarwar hukumar birnin tarayya ta ce ta rusa gine-ginen ne saboda dalilai na tsaro kuma tana ganin cewa akwai masu aikata muggan laifuka da ke zama a irin waɗannan wuraren sai dai sanarwar ta amnesty ta ce ɗaukar hukunci akan mazauna unguwa guda wanda yawancinsu ba su san komai ba akan abin da ake zargi tare da tursasa musu barin mahallansu ya saba wa dokokin kare hakkin ɗan adam da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya. Amnesty ta ce bai kamata a zargi mutum da laifi ba har sai an tabbatar da laifin nasa kuma hakan na yiwuwa ne ta hanyar gudanar da cikakken bincike. To a labaran ƙetare kuma za a rantsar da mata bakwai da suka ci zaben gwamna a ƙasar Kenya. Wannan ne dai karan farko da aka samu mata bakwai da suka ci zaben gwamna a Kenya, inda a baya mata uku ne kaɗai suka samu kujerar gwamna a ƙasar. ana da yiwuwar warewa gwamnoni kuɗi mai tsoka a kasafin kuɗin ƙasar don su gudanar da ayyukan ci gaba a yankunansu. Mata 20 ne suka tsaya takarar gwamna a zaben ƙasar da aka kammala na kwanan nan, inda a cikinsu bakwai suka samu nasara. Duk da cewa mata ne suka fi yin rijistar zaɓe a ƙasar, dalilan daga cikin matan ne suka tsaya takara ne suke cin zaɓe. Babbar mai shari'ar mace ta farko a ƙasar Mata Komi ta naɗa alƙalai 45 da suka jagoranci rantsar da gwamnonin da suka samu nasara a zaben da aka kammala. Gwamnoni matan da za a rantsar sun hada da Fatumi a Achani gwamnan jihar Kwale, Susan Kahika gwamnan jihar Nakuru, sai Cecily Mbarire gwamnar Yambu, sai kuma Kawira Mongaza a matsayin gwamnar Meru. Sauran su ne Wavinya Deti da ta lashe zaben gwamnar Machakos, sai Ane Waiguru gwamnan Karin Yaga da kuma Gladi Wanga da za a rantsar a matsayin gwamnar Homa Bay. To a ɓangaren labarin wasanni kuma a ranar Alhamis 25 ga watan Agustin shekarar 2022 ne aka kammala tsara rukunin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai da za su gabza a gasar cin kofin Turai na shekarar 2023. Ƙungiyar bayamuni, Barcelona da Inter Milan an haɗa su cikin rukuni mawuyaci, yayin da ƙungiyar Manchester City da Liverpool suka afka cikin hali mai matsakaicin tangarɗa. Chelsea da Tottenham sun samu sauƙi sosai yayin da PSG da Juventus za su fafata a zagayen farko a gasar. Rukunin A ya haɗa da ƙungiyoyin Ajax, Liverpool, Napoli da Rangers. Sai kuma rukunin ba mai kunshe da tawagar ƙungiyoyin Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen da kuma Club, Club Brugge. A rukunin C akwai irin su Bayern Munich, Barcelona, Inter da kuma Victoria Plazin. Sai kuma rukunin D mai ƙungiyoyi irin su Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting CP da Marseille. A rukunin E akwai AC Milan, Chelsea, FC Salzburg da kuma Dinamo Zagreb. A rukunin F akwai Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk sai kuma Celtic. Yayin da rukunin G akwai Manchester City, Sevilla da kuma Borussia Dortmund sai kuma Copenhagen. yayin da a rukunin H na ƙarshe mai kunshe da PSG, Juventus, Benfica da kuma mata Haifa. To kuma duka-duka da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. amma kafin mu sallama da ku kada kuma manta za ku iya ci gaba da bibiyan ƙayataccen shirye-shiryenmu ta shafukan sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duka at Unity FM TV.